dan uwa masu albarka mune mana barka da sake haɗuwar mu da ku a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan a garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiya ne ko a subahi na asabar uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da uku wannan kuma shine darasi na uku insha Allah a cikin jerin darussan mu da muka yi take da suna Ramadaniyat a inda muke karatu a cikin wannan littafi mai albarka shahru siyam fadailun wa ahkamun fi dawil qur'ani wa sunnati nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi salatu wa salam bi lajnatul bahth al-ilmi وتحقيق التراث الإسلامي مركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية أيوه إن بعض من تاب إن شاء الله لا متاشي إن ما لن يفار كاو قوما لما انتكك فار كاو بيالي ننجندا لدي أم زن الله صلى الله عليه وسلم في وطن رمضان زما إبادو جل يكيه أوطن يقوم إلي يبدأ أن يكيه أبو بوا لسكة دنجنك أزمي لأكيه أوطن a sauran bayanai ko da suke da alaka da gabatarwa da kuma shimfiɗa da muka yi wannan karatu sun gabata a cikin darussa ko zama guda biyu wanda muka faro yau za mu sake ɗaukowa inda malam yace ahwalun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan halayen ma'aiki annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi a watan ramadan kun san shimfiɗar da muka yi shine ya kamata mu san menene halayen manzon Allah domin mu ma mu kwaikwaya domin shine abun koyin mu shine wanda Allah ya aiko yace mu koyi da shi wa in tuti'uhu tahtadi in har kuka mishi biyayya to kun zama shiryayyu kuma Allah yace wa ati'u Allah wa ati'u rasul in in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ha wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine ka'ida jama'a to manzon Allah mu shine abun kallon mu shine abun duban mu shine madubin mu da haka abin da muka biya tabbata annabi ya aikata mu ma sai mu aikata shi abin da ya tabbata a bisa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wannan ibada ta azumi da kuma wannan wata na Ramadan to mu ma sai mu aikata da haka kadai za mu samu tsira kuma mu samu aiki mai zama karbabbe a wajen Allah abu na farko kamar da muka fara tattaunawa suka ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yasuma hatta yara al-hilala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance baya fara azumin watan Ramadan har sai ya ga jinjirin wata wannan shine da ba ka'idan fara azumin ko muhaffaqatan kuma jinjirin watan wanda aka tabbatar da ganin da haka ba kawai da an zo an ce an gani a TV shi ne annabi zai fara azumi ba sai ya tabbatar ta hanyar binciken wane ne wanda ya ba da labarin ganin watan ko kuma ya zama shi ya gani shi ko dama hujja ne kai tsaye ina fata an gane au bi adli kun gani ko ko kuma in shi annabin bai gani ba a samu wani ya kawo labari amma wanda zai kawo labarin nan sai ya zama nagartacce adili wanda ba a kokonto game da abin da zai faɗi a cikin maganan yau da kullum na rayuwa ba na sana kuma cikin harkan addini kaga ya kamata a gane cewa mutum ne gaskiya kenan dama sun asali shi ne amana ba zai zo wa mutane dubarudu da yaudara akan abin da bai tabbatar ba To kuma bayan adalcin nan akwai wasu abubuwa da malamai suka yi wato baɗi na sharaɗi na wanda zai zo ya ba da labari tare da kalman adalcin ya gane su gaba ɗaya amma da ya zama lafiyayye wanda idan shi zai da illa domin ai ka ga ganin wata yana ainihin wato a biyo bayan lafiyar ido ne ko to idan wani wanda yake hararagarke ya zo ce muku ga nan ga nan sai a ce me ka gani ba wata ba ma ya aka kare balantana kuma jaririn wata ko kun fahimta to sai ya zama mai lafiyayyen ido ne sannan ba wannan ba kadai mai lafiyayyen kwakwalwa domin kai a zo a samu wanda yake sha bakwai sha tara ko ya zai ce muku na faga wata fa a ce a ina ya ce a yamma a a gabas a a kudu a ce to ina ne ka kan shi ya ce wallahi ma na manta to kaga wannan ba lafiya to sai ya zama mai lafiya mai hankali lafiyayye sannan wanda yake da lafiyar ido kuma adili a bisa ɗabi'an da ya bayyana nashi na yau da kullum to in ba wannan ba kuma au bi ikmali iddata sha'bana 30 yawman ko kuma a yi lissafin watan sha'ban ya cika 30 ma'ana an duba a yamman da ake bukata ko a ranar da ake tunanin za a ga wata sai ba a gani ba shikenan sai a yi assumption wato a kaddara cewa sha'ban ya zarce ya kai 30 to da zaran wata a musulunci ko ya kai talatin ya kare kenan ko an ga wata ko ba a gani ba ina fata an gane waɗannan su ne hanyoyin da annabi yake bi ya fara azumin watan ramadan to yanzu kamar yadda muka ce duk abin da muka faɗi nukta a wannan gaban kowa ya rinka auna kanshi yanzu wannan azumi da ka fara da ka ɗauka wanda yanzu gashi muna littafi yau muna uku ga wata shin ya tabbata ta ɗayan hanyoyin nan guda uku idan eh sai mu ce madalla da kai Ka dace da abin da annabi yake a kai kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gaba suka ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastafi birru'yati bi shahadati wahidi yanzu Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana wadatuwa idan labarin ganin watan ya zo mishi koda daga mutum ɗaya ne ina fata an gane mutum ɗaya zai ba annabi labarin cewa na gani kuma ya cika waɗancan ka'idoji annabi na wadata da wannan Ne ya dalili sai suka ce wa fi hada hujjatun ala qabil khabar al-wahid umuman wannan kuma yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa ashe ana iya dogara a karɓar labarin da ya zo daga mutum ɗaya a ka'ida ta shari'a ana iya wadata da labarin da mutum ke kawai aka ji a baki shi amma mutumin sai ya zama ya cika waɗancan sharaɗin ko kun fahimta to sai dai wannan gaban kamar yadda muka gaya mana a darasin da ya gabata cewa babu shakka malaman nan sun yi sharaɗi kuma sun yi kokari wajen cewa duk abin da za su kawo a nan abu ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma muka bar maza muka yi ta'amiki cewa sai dai inda ba za a rasa ba na yi wato ajizanci irin na ɗan adam haka dai, ko ba ka bane to wannan kuma yana da cikin wuraren da malamai suka yi wato ci gyaran su wannan zance da suka yi a zahiri haka abin yake ba dan an samu wasu dalilai da suka aini wato soke wannan ka'idan ba abin da muke nufi shine tabbas a ka'ida ta shari'ar musulunci idan mutum ɗaya ya ba da labarin wani abu kowane irin labari ne ya zo da bayani ne a cikin addini ko a cikin mu'amala ko a cikin harkokin gudanarwa to wannan labarin ma damar an gamsu da wanda ya kawo mutum ne na gari to za a karɓa kuma a yi hukunci da shi amma kuma wannan maganar ba alal itlaq bane kun gane abin da muke nufi shari'a ba ta kawo wannan ka'idan a kowane irin yanayi ba akwai wasu lokutan da shari'a ta ce in har waɗanda za su kawo shaida ba su wuce ɗaya ba to ba za a karɓa shaidan ba wani lokacin shari'a ya kayyade da cewa biyu wani lokacin ya ƙara uku hudu gwargwadon yadda maslaha ta addini ya gani kuma yadda Allah ya shari'anta alal misali abin da ya danganci ba da shaida a kotu game da ainihin wato wanda ake tuhuma akan laifi ne ya ka'idan mutanen da za su ba da shaida ko kuma a ce game da ƙabiyar bashi wane ya ci bashin wane wane ya ba da bashi ga wane mutane nawa shari'a ta ce a karɓa shaida mutane guda biyu ya yi wallazi zina amani za ta rayar tubirai da lafiyar musamman fakkiru har inda Allah ke wastashiru shahidan yi min rijalikum to kaga a nan ya nuna idan mutum ɗaya zai ba da shaida za a karɓa ko ba za a karɓa ba ba za a karba ba domin shari'ar ce ta lissafa waɗanda ba a karba har ma sai da ta ƙara da cewa idan ma masu ba da shaidar wato an samu namiji ɗaya ne kaɗai to ba za a yarda da wannan shaidar da za a cika sa ba sai an samu mata guda biyu fa in lam yakuna rajulaini rajulun wa imra'atani kaga na a yi mutane uku ko amma wa'ancan matan biyu a madadin namiji ɗaya suke to wannan kenan haka abin da ya danganci ba da shaida na ainihin wato zina mutane nawa shari'a ta kawo sai an mutane hudu ina fata an fahimta idan aka samu mutane uku suka zo suka ba da shaida cewa mun kama wani da wanki suna zina Inda su kawo na hudu ba wanda shi ma zai ba da wannan shaida shaida kuma ba na ina tunani ko ina zato ba a shaida na gaskiya da gaskiya Kowanne su ya ce ya ga turmin wani ya shiga cikin taɓaryan wanki in ba su ba da wannan shaidar ba su ukun nan gaba ɗaya dula ne su za a yi ba za a karɓa shaidar su ba kaga anan ma shari'a ta ayyade waɗanda za a karɓa shaidar su da haka abin da ya wannanci inda shari'a ba ta kawo ka'ida ba ana iya karɓar labarin mutum da amma inda shari'a ta ce sai an samu adadi kaza to sai an samu to wannan kabilan da malamai suka kawo abin da ya sa neman wannan shimfiɗar shine tabbas ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ƙarara. cewa waɗanda za su ba da shaidar ganin wata sai sun kai mutane biyu ina fata gane amma nan kaga su sun ce ya wadata da ganin mutum ɗaya kuma suka dogara da wani hadisi gashi suka ce wata bata annal ummata jami'an qamat bi ru'yati bi ru'yati arabiyyin ja'a min al-badiya fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu ra'a al-hilala fa amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bilalan an yu'addina bis-siyam suka ce dalilin da yasa suka ce mutum ɗaya ya tabbata al'umma a zamanin manzon Allah sun taɓa yin azumi gaba ɗaya da shaidar ganin watan wani mutum guda wani da ƙauye ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi cewa ya ga jinjirin wata annabi ya tabbatar da imaninsa da ainihin musuluncinsa ya tabbatarwa da manzon Allah sai annabi ya ce wa Bilal ya je ya shelantar wa mutane cewa kowa ya ɗauki azumi to wannan hujjan da suka kawo da ya inganta to da tabbas ya zama dalili a kai amma malamai sun tabbatar da bai inganta ba shi yasa muke son ɗan yi mana wannan tsokaci kaɗan a cikin littafin al kamar yadda muka yi alkawari dama cewa akwai yiwuwar mu ɗan kalekawa ko ga shi a gaban da malam yake bima yajibu sawu da me azumin watan ramadan yake wajaba yajibu sawu shahr ramadan ya ru'yatil hilal yana wajaba a fara azumin watan ramadan ne in aka ga jaririn wata na ramadan bi kauli nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda faɗin annabi tsira da hadisin Allah tabbata gare shi da yake cewa su mu da ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi ku dau azumi in kun ga jinjirin wata ku aje azumi in kun ga jinjirin wata to su wane ne adadin masu ba da shaidar shi ma da yake walakin ma huwa al allazi tusaddiqu bihi ru'yat hilal adadin mutane nawa ne ake tabbatar da ganin jinjirin wata da shi malai yake يثبت أو يثبت الصيام برؤية الهلال بشهادة اثنين من المسلمين أنا كرقان شيدا جنين جنجر وتاني هكا كموتا يجي suka ba da shaida al'udul adilai asfiqat tabbatattu mutane da aka san su da gaskiya wa hada ma zahaba alaihi usman ibn affan alaihi usman ibn affan wannan shine abinda da sahabin manzon Allah Usman dan Affan halifa ta uku ya tafi a kansa radiyallahu anhu kama huwa aidan qawli Malik wannan shine fatawar da Imam Malik ya bayar wallai da malam Lays dan Sa'ad al-Misri wal Auza'i da Imam al-Auza'i wa Ishaqa da malam Ishaqa dan Rawiya waɗannan manyan malaman fiqh tun daga ainihin wato kan Imam Darul Hijra Imam Malik dan Anas da ainihin wato abokinsa malam Lai, da Imam al-Auza'i da Ishaqa manyan malamai ne na fiqh fatawansu kenan to malam yana isara akan cewa wasu malamai kamar yadda muka ji wasu anan ko su kuma suna ganin mutum ɗaya ya wadatar saboda wancan hadisi amma bari mu zo mu ji bayanin hadisi wa dalilin ne dalilin waɗannan malaman da suka ce sai an samu mutane biyu hadisu Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab hadisi ne da aka samo daga malam Abdurrahman dan Zaid dan Al-Khattab annahu khataba an-nasa fil yawm alladhi yashqu fihi wa tarana yawa mutane kutuba a daidai ranar da ya dace da ranar da ake shakkan ganin wata ko rashin ganin wata fa qala sai ce ala jama'a ku saurara inni jalastu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sa'altuhum yace ni innan da kuke gani na yi rayuwa tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga shi tabi'i ne kenan da haka yace na zauna cikin sahabbai kuma na yi musu tambaya game da yaya annabi ya tarbiyyantar da ku wajen basin ganin wata wa annahum haddathu yace tabbas bar ku ji abin da suka bani hadisi suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace sumu li ru'yatihi jama'a ku dau azumi saboda ganin jinjirin wata wa afsiru li ru'yatihi ku aji azumi in an ga jinjirin wata na ɗaya watan shawwal ko da zai biyo baya sai annabi yace wanki kulaha kuma ku rinka ainihin wato kirgado na ganin watan ya zama kun kiyaye littafin keke da keke don kada a samu hayaniya fa in humma alaiku. amma in an sha makance ku daga ganin watan kun je kun jiba jinjirin watan ba a gani ba ta da yake fa akmilu talatina kawai ku cika kwanakin watan su kai talatin fa in shahida shahidani to idan littafin ganin watan bai kai talatin ba a lokacin da kuka je duban wata sai aka samu mutane biyu suka ba da shaida kun ga shahidani ko fasumu wa afuru annabi yake to da shaidan mutanen nan guda biyu ku dau azumi da shaidan mutanen nan guda biyu ku aje azumi kaga yanzu nan karara annabi ya ce shaidan mutane nawa ba karba mutane biyu sai malam ya ce wannan hadisi hadisi ne wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi wa zada Ahmad al-Imam Ahmad ya yi ziyara cikin musnadinsa yace musulmani masu shaidan kuma sai sun zama musulmai an fahimta ko wato ya ku dara kutuni a riwayan dara annabi ya kara cewa fahin shamida zawa adlu idan aka samu mutane biyu adilai suka ba da shaida ku ɗauki hadisi ku ɗauki azumin to kaga wannan hadisi ya nuna cewa lallai sai an samu mutane biyu to yanzu shi an samu hadisai guda biyu wanda kuma kowane malami ya yi hujja da shi wa'ancan sun yi hujja da hadisin mutum ɗaya wannan kuma nan sun kawo hujja da hadisin mutane biyu to ya za a yi hadisan manzon Allah kuma ba sa karo da juna da haka yanzu dole malamai su je su zage su gano me ya faru a nan to bari ku ji abin da ya faru malam yace wa hada dalilun sarihun fi ishtiraki shahidaini bi sawmi wal fitri la farqa fi dhalik wannan hadisin kan tabbas ya zama hujja karara akan cewa ana karban wato shaidar ganin wata na Ramadan ne da kuma na Shawwal da mutum da adilai guda biyu wa amma man ihtadda bi shahidin wahidi to malaman da kuma suka ce karban shaidar mutum da ma ya wadatar falahu dalilani fi ma alam malam ce dalilan da suke da shi guda biyu ne a iya bincike na a iya abin da na sani dalilin su na farko hadith ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas kawai yace ja'a arabiyyun wani ba kauye ya zo to kun ji hadisin da malaman nan suka yi hujja da shi ina fatan kun fahimta yanzu bari ku da yadda hadisin ya zo wani ba kauye ne ya zo ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala ya zo wajen ma'aiki annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace ra'aytu hilala na faga jinjirin wata fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallama annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace da shi atashhadu an la ilaha illallah kun ga abin da annabi ya tambaye shi ka ce da ba wanda ya tantance bautawa sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka ce da muhammadu bawan Allah ne kuma manzon ka qala na'am ba kauyen nan sai ce kwarai da gaske to kaga ya tabbata musulmi kenan ko qala sai annabi yace ya bilal ya kai bilal azzin finna je kai shela cikin mutane fal yasumu gada tunda ya ga jinjirin wata gobe ba zai zama talatin da sha'aban ba zai zama ɗaya ne ga ramadan da haka kowa ya ɗauki azumi gobe to kaga wannan hadisin ƙarar shi ma ya nuna ana iya hujja da shaidar mutum daya inda ya inganta sai malam yake rawahu abu dawud wa nasa'i kuntu to bari ku ji magana walakinahu hadithun da'if sai dai wannan hadisi ne mai rauni to kaga malaman da suka yi hujja da wannan hadisin ba su gano raunin hadisin ba shi yasa suka yi hujja da shi yadda ake yi wa malamai hamzari kenan jama'a da ba wai sun yi ne kawai don su kawo saɓani ba a'a Allah ya tsare malaman musulunci ba ta ainihin wato nuna son zuciya akan abin da ya shafi hukunci na shari'a amma suna tsayawa ne iya inda ilimin su ya suke tabbas da hadisin nan ya inganta to da mutum ɗaya tabbas ya tabbata amma kaji ashe hadisin bai inganta ba kuma wannan na daga cikin dalilai da yasa ake samun sabani tsakanin malamai ashe daga nan za ka rinka respectin malamai irin kokarin da suke wajen gano a hukunce-hukunce a addinin musulunci Za ka yin abin da kan zuciya kowa na yi ne gwargwadon hujjar da ya bayyana gare shi to idan wani ya gano sabanin haka ya yi bayanin wajihin kuskuren wancan shi nan sai mu ce mun samu ƙarin ilimi ko kun fahimta ba tare da an ci mutuncin kowa ba yanzu ba za ka dubu a can ka ce jahilan banza ba ta ma san hadisin ma a'a Allah ne ya taƙaita sanin da binciken a iya ba su gano cewa bai inganta ba shi kuma wannan da ya zo ya gano sai ka ji ka yi wato gwada eh ya tabbata kuskuren ne hadisin bai inganta ba kaga sai a ajiye wanda bai inganta ba a ɗauki wanda ya inganta jama'a an gane wannan da ke ko da haka malam yace wannan hadisi ne mai rauni me dalilin raunin sai ce li'annahu min riwayati simak ibn harbi Riwayar wani malami ne da ake cewa simak dan harbi shi kuma yana riwaya daga malamin sa ikrima to kuma duk inda ku yi riwaya daga ikirma riwaya ce ta kaji illa mala yake wa hiya muttaribatun thumma talata fi waslihi wa irzalihi sannan kuma malamai suka yi sabani wai shin a cikin labarin ma an dangana abin zuwa ga annabi ne ko ko tabi'i ne ainihin wato faɗi magana ina fata gane sahabi ne ya bada labari ko tabi'i warrajihu malai yake maganan da yake mafi rinjaye irsaluhu hadisi ne kuma mursali kaji illa ne ga ittirabi ga irsali kamar ga hada ila zalika ghairu wahidin wanzur nasbur raya malamai da dama sun ga sun tabbatar da wannan ka littafin nasbur raya na ainihin wato alhafifu zailai za ka ga wannan karin bayani hujjansu na biyu hadisi ibn umara hadisin abdullahi dan umar قال بيتي ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عني رأيته fa qama huwa amara an-nasa bi siyami Allah dan Umar yace wata rana mun je mun taru irin yadda muka bayyana cewa ana taruwa kowa yana neman wata ko muka irin wannan sintirin nan kowa na ta kallo sai ce sai na ba labari na ba labari cewa ya manzo Allah ni na gani annabi ya dau azumi kuma ya umarni cewa a dauki azumi to wannan dalilin kan ya inganta babu kokonto amma kuma a cikin wannan maganar baya nuna cewa Abdullahi Ɗan Umar ne kadai ya ga wata ya dai ce na ba annabi labarin na gani bai ce ba wanda ya gani ba sai ni ina akwai yiwuwar wani ma ya ce shi ma ya gani ina fata an gane da waɗannan ne malaman nan suke ganin cewa lallai wancan hadisin da ya bayyana cewa mutane biyu da masu shaidar sai sun zama guda biyu sai kuma wasu malamai suka yi ƙarin istishhad suka ce ku duba abin da ya danganci kabiya na bashi wanda mu'amala ne tsakanin mutane sai da Allah ya ainihin wato ayyana cewa a sami shaidar mutane biyu sai na kuma ga abin da ya shafi ibada na al'umma gaba ɗaya kaga in za a ce ana neman shaidar mutum biyu game da bashi tsakanin wane da wane da ya fi cancanta a sami shaidar mutane biyu a cikin abin da zai shafi al'ummar musulmi gaba ɗaya ina fata an gane wallahu alam Allah shine mafi sani da haka wannan yana daga cikin a ƙarin bayanin da za mu yi a wannan gaba sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye wannan bayanin Allah ya sa mu dace sai mu ci gaba Malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanha ummatahu an yataqaddama ramadana bi sawm yawmin aw yawmayn yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa annabi ya hana mutane su rinka taron watan ramadan da azumi misali ana gobe jibi za a fara azumi wani sai ce bari fara warming sai ka ce mota ai mota ake sada shi ya ɗanyi ɗumi su ko amma azumin watan ramadan ba a masa haka cewa bari in fara azumi yau gobe jibi kawai sai mu haɗe ko kuma bari in yau gobe kawai sai mu haɗe annabi ya hana ina fata an gane ihtiyafan wai mutum ya yi haka saboda wai ya fita cikin rikici don watakila a ce ba a ga wata ba kuma kila an gani to kaga in ma an gani ko oh, gobe ni da ba ina yi in ma ba wannan duk ba daidai bane a shari'a wa ta'ammuqan da kuma ainihin wato zakewa wani kawai saboda tsaban zakewa ne da zurfafawa da nuna can wato addini amma da da zafin kan tsiya babu dalili to duk waɗannan ba dalilai bane a shari'a lidalika dan haka naha an siyami yawmi shakk shi yasa annabi karara yace ranar da ake kokon ko an ga wata ko ba a gani ba to kada ma wanda ya azumi a wannan ranar ina fatan jama'a an gane waɗannan kan babu shakka dalilan su sun tabbata wa hada al-hukmu min khususiyati haka ne ko yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah tsaya da amincin Allah tabbata gare shi kuma ya kasance yubayyitu niyyata min al-layl qabla al-fajr daga cikin shiriyarsa in annabi zai yi azumi wayewan garin gobe to tun wannan daren annabi yake sa rai cewa zai yi azumi wannan sa ran kuma shine niyya da haka kuskure ne mutum a shiga watan ramadan bai kwana da niyyar cewa zai yi azumi gobe ba alfijir ta ce ta same shi a haka in ya yi azumin wannan ranar zai da azumi da haka wajibi ne mutum ya kwana da shirin zai yi azumi ina fata an fahimta to kwana da shirin nan shi ake cewa niyya ba wai wani karatu ne wanda sai ka zauna ka rufe littafi ka yi alola ka kalli gabas ina fata an fahimta a duk wannan bid'a ne haka malamai suka ce niyyar ɗaukar azumi <laughs> da niyyar alwala da niyyar wanka wala duk ba wani abu da ya tabbata a cikin littafin kawai wani hanyar business ne wani ya samu yake ta talla yake shiga cikin unguwanni da haka babu wani abu wai karatun niyya babu shi ina fata gane abin da ake cewa niyya shi ne abin da ka kudurta a zuciya yanzu kowa ya kwana ya sa ran yau inda ni waye zai je waje kaza mutum nawa ya gayawa ko kuma karatu nawa yi akan wannan amma shi ya sa ran shi zai je in ma'aikaci ne ya sa ran zai je wajen aikin shi in nan kasuwa ne ya sa rai ko ba haka ba to haka idan mutum ya riga ya kwana da abu a ransa to shi ke ya yi niyya za ka mu gane wannan jama'a wannan kuma shi ne niyya ba wani ya cewa sai ka zo za ka fara wannan ibada sai ka kama to na waiki farar eh, rakatai a duk ba wannan gaskiya malamai suka ce talaffuzi da niyya bid'a ce ina fata an gane Allah ya sa mu dace to kamar yadda muka ce ta yaya to mutum zai kwana da niyya ba shine da za a wayi gari yadda muke zaune nan yanzu sai a ce wani yau ka fara za ka yi azumi kuwa sai ce kai gaskiya wallahi ni sai yanzu irin yadda musamman azumin farkon nan wasu za su aini wato shagala ba su shiri ba su ɗauki ba su ma za su yi azumi ba sai da gari zai waye su su samu kansa irin wannan yanayin ba su da azumin ranar fa Wannan shi ne abin da ake nufi da innamal a'malu binniyya au binniyat ko mun gane amma kuma malaman sai suka ce wa hadha al-hukmu min khususiyat siyam wannan ka'idar to ya ce ɗauki azumin farilla ne kadai shine azumin ramadan ko na ramuwa ko dai wani azumi da yake na wajibi na dole kafara da makamantansu wa amma siyamun nafila amma inda azumin nafila ce fala yushmiluhu hadha al-hukmu to wannan hukuncin bai gane da shi ba ma'ana idan mutum yana son azumin nafila to shi ko da ya kwana da niyya ba yana iya ci gaba da azumin in gari ya waye shi yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin zai wayi gari har ya sa ran ma a kawo mishi abin karin kumallo sai ni ya bi sai ya miƙe sai bari dai in bi da kaina salamu alaikum har ya aisha ta ya dai ya ne ba labari sai ta wallahi babu da ya manzan Allah babu ba ku ɗan irin wannan dabarwarin nan naku na mata ba sun yi amma babu ne sai ta hafsa fa ita ma ta ce babu duk sai annabi ya yi kokarin duka suka ce babu sai ce to da ne da yunwa na yi niyyar azumi da haka zai ci gaba da azumi na sallallahu alaihi kaga yanzu wannan azumin na nafila ne annabi bai ma yi niyya ba sai bayan ma rana ma ya fito to kaga wannan ya halatta amma in a farilla ne dole ka kwana da niyya kun ji bambancin su kenan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace bari mu ƙara ko da gaba da ko sai suka ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لا يمسك عن الاكل والشرب والمفطرات حتى يرى القدر الصادق رؤية محققة عملا بقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هنا رجعتين شريعة من الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي هنا شن سهور بايا كان يوادى جتين سهور كم يقول بايا حرم تاوى كنش شن ابنشي كو شن ونا haske ya ainihin wato tabbatar da alfijir ya ke abin da ya danganci cin abinci abin da ya danganci shan wani abin sha abin da ya danganci mu'amala na saduwa da iyalansa duka annabi baya fasawa har sai an tabbatar alfijir ya bayyana to bayyana alfijir din nan shi ya haramta waɗancan abubuwa amma kafin alfijir ya fito to duk ba haramta ba wannan shine shirya manzon Allah da haka irin masu haramta wa mutane cin abinci kafin fitan alfijir wallahi su ta cewa sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah shine irin waɗannan abubuwa da ake cewa wai lokacin kame baki a cewa mutane su kame baki tun karfe biyar saura minti biyar kuma watakila alfijir na fita ne karfe biyar da fata da minti ashirin ɗin yadda kuka cinye mai babin ne yake sai ya gani sun gashi yana jin ruwa, karfe biyar da minti goma amma yana kallon kofi in ka saka shafa lokacin ka ne baki ta wallahi wannan ba daidai bane jama'a saba wa manzon Allah ne ka ji wannan shine shiryar manzon Allah Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ana dabba za a yi kiran sallar nabi sai ya ɗauki kofi ya sha ko ya fito zai taho sallar ta bani ina fata an gane dalili akan cewa wannan lokacin kada ka haramta abin da Allah bai haramta ba amma in alfijir ya fito to komai ya haramta na abubuwan da ke karya azumi amma kafin fitan alfijir wallahi jama'a ba su haramta ba dan mu gane addini ana yi ne yadda Allah ya shar'anta ba a ganin mu ba kamar yanzu ne jama'a yadda muke zaunan nan sai mutum ya zo ya ce maka kai sallar azhar yanzu fa in ka bari zuwa anjima za a yi zafin rana kaga yanzu ya haramta maka lokacin sallan ko bai haramta maka ba sannan kuma yanzu ka yi abin da Allah ba zai karba ba to haka addini yake in lokacin abu yayi a yi in lokacin ya fita sai a bar shi ko mun gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin shirinsa baya gaggauta in wato sarrafin shi yana jinkirtawa an gane wannan da ke ko amma cewa yana jinkirtawa fa ba a ce ka bari sai alfijir ya fita ba a'a dab zuwa fitan alfijir su to matsalar shine mutane nawa ne suka sayar da alfijir yake da fitanta. shi mutane suke raja'a zuwa ga waɗannan masu cewa lokacin kame baki a karfe kaza ko kuma ka ji wani ladani ne ta kwaɗa kiran sallah sai ya yi sau talatin duk rikitar da mutane wanne ne na yi wato a wanne ne na alfijir wanne ne na kaza duk ba a sani ba me kai kawai ya tsayi ba kai ba jirgi Allah ya kyauta ka'ida shi ne ana yin kiran sallah guda biyu ɗaya kafin alfijir ɗin sai kuma sai an tabbatar da alfijir ɗin ya fita to wannan wanda ake yi kafin alfijir baya haramta cin abinci baya haramta shan abin sha ɗaya hana miji ya sadu da iyalinsa amma da zarar an kira na biyu da shi kenan ya haramta waɗannan abubuwan duka ba sauran ba sauran sha kan lokacin sallar dare ya yi wato wuce kenan yanzu sai dai shirin sallar su bani gama an gane wannan da ke ko wannan shine shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dalili akan wannan sai suka ce amalan bi qaulillahi ta'ala domin mu dace da aiki da faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كنت غبر شي كنت الله أمرني الله يقول كنت كشا حتى الفجر يا فتاة sai wani ya ce ka daina shi kafin fitan alfijir yanzu ka ɗauki wannan a matsayin me za ka shari'a kenan koma bayan Allah ka ji inda munin laifin yake kenan shi Allah ya ce ku ci ku sha wani kuma ya ce ka kame kaga wannan akwai dukan juna jama'a ko shugaban ƙasan ku ne ba da doka wani ɗan jagari jagari ya zo ce a'a kada a yi za su kyale shi balantana a ce dokan Allah wani ya ce ka saba to mu kiyaye jama'a abin yana da haɗari wa bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummatihi An al-fajr fajran kuma annabi ya yi wa al'umma sa bayani cewa al-fajr nau'i biyu ne sadiqun wa kadhibun akwai na gaskiya akwai na ƙarya ma'ana wannan shine hasken da yake bayyana daga gabas wannan shine kai ake cewa al-fajr zaka ga wani haske ya taso alaman rana na shirin fitowa kamar wanda yake tafiya da daddare zai fi fahimtar karatun nan idan kana tafiya a abin ka, musamman a mota da daddare can kana tafiya sai ka fara hango kamar wani haske haske alamar mai kenan wani ma na tahowa kuma ya kunna fitilla to za ka ga wannan ɗan yanayin haske hasken da za ka gani haka alfijir ma yake bayyana a sama kuma za ka ga faɗin hasken ya taso ne daga ainihin wato arewaci zuwa yamma an fahimta ko ya mamaye gabas gaba ɗaya to wannan shine al-fajr ko al-fajr sadiq to akwai ɗayan da yake zuwa kafin wannan shine al-fajr ko al-fajr sadiq shi kuma wannan a tsaye yake tasowa daga gabas haka sai fada an yi wato yamma wancan daga arewa zuwa kudu ko wannan daga gabas haka za a gan shi a tsaye ta sama kamar ya ya wuce ta kanka haka to wannan ba shine na gaskiya ba amma wanda zai kwanta a sama shi ne na gaskiya abu ne wanda kowa na iya ganewa ba wani wahala ina fata an gane amma matsalolin shine da ladanan da waɗanda ake wa ladancin duk da su ma san alfijir ɗin ba sai sa zaka tara ladanai ɗari ka ce ku bayani ya kuke ganin alfijir kafin su kira sallah sai ka samu casa'in da tara ba ba duka sai agogo suke kallo da haka wani ya kalli wani shi ake mai sallar alfijir karfe biyar da minti talatin da biyar sai ce to bari mu kuma mu da kiran sallah da sha takwas kawai abin da ka ake yi kuma ba daidai bane Allah ya kiyaye yasa wajibi ne sai an karantar da al'umma komai kafin su fara aikata shi suka ce la yuharrimu ta'aman wannan na ƙaryar ba a haramta cin abinci wala sharaban ba a haramta shan abin sha wala jima'an ba a haramta miji ya sadu da matarsa walam yakun sallallahu alaihi wa sallam yashaddid ala ummatahu ala ummatihi fi ramadana wala fi ghairi kuma annabi baya tsananta wa al'ummar sa wata ramadan ne ko a wajen ramadan falam yashra lahum da haka annabi bai shar'anta musu abinda a zamanance ma miya da ake kira da gairi haƙƙin kuma ba tare da wani dalili ba wai azamin insak kiran sallar kame baki ba wani kiran sallah da shari'a ta zo da shi wai na kame baki abinda yake hana yake hana ci da sha shine alfijir kawai ina fata an gane labarin ku ya sani ko bai sani ba da haka in labarin ku bai sa alfijir ba zai kira muku sallah kafin a wannan alfijir din ku fita mutun shi kawai ko ku ci gaba da ainihin wato yin abin da ya halatta da yake idan alfijir din ya bayyana sai ku kame Allah madaukakin sarki ya samu dace a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda muke cewa na wala bukar amin amin amin na'am haka na'am na'am haka kai da ka gani ya za ka yi gaskiya ne kamar yadda muka ji a cikin bayanan can ƙa'ida na yi wato sanarwar ganin wata da umarnin ɗaukar azumi yana zuwa ne daga jagora shugaban al'umma shi yasa ga. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce sai da yace Bilal ne zai sanar da mutane a nawaz haka annabi yake yi da ka wannan ibada ibada ne na al'umma gaba ɗaya ba naka ne kai kadai ba ko kun fahimta da haka da hakan zai kasance sai kuma za ki tabbata ga watan sai a kaddara ma a cikin garin ma ka gani kuma ka faɗa amma sai ba a gamsu da shaidar ka ba wataƙila saboda kai kaɗai ka faɗa ana jiran a samu wani wanda zai yi seconding ɗinka ba a samu ba to ya za a yi wasu malamai suna ganin to kai sai ka ɗau azumin kuma a koyi haka bari kowa ya san ka ɗauka <laughs> malaman da ke ganin za ka ɗau azumin ma amma sauran malaman suka ce tun da al'umma ba su yadda ba lafiyama wanda yake shugaban musulmai bai karɓa shaidan ka ba to kai ma ba za ka ɗau wannan azumin ba ina fata an gane don haka sai mutum an yi wato ya tabbatar da cewa an ba da sanarwar ofishali sannan sai a ɗauka da haka ba ibada ne wanda kowa zai yadda ya ga dama ba shi yasa kuka ji muka bayyana cewa irin masu cewa ba an yi malamin mu bai ce ba ko makarantar mu ba mu gani ba duk wallahi akan kuskure suke ba akan daidai ne. sai sa muka ji hadisin annabi yace su ku yi azumin gaba ɗaya ba ce sun an tawa daka ba to duk ibadar da yake jama'i to idan al'umma ba su karɓa ba to na kama bai zama ainihin a shari'a ba Allah ya sa mu dace na'am falyar sumu da gaske shahida a nan ne ya shaida al'umma baki ɗaya za su ɗauka a lokacin ba wai gani ba ina ba kwarai saboda akwai masu kama hujja da wannan amma ta ga wannan shine yake nuna irin yadda mutane suke kuskure wajen fassara na soshi shahida Allah ya ce to in ka ce shahida in ka gani ka ɗauka sarkin makafai da jama'a shi ya za su yi kenan ba su bayan yin azumi kenan dan har abada ba za su gani ba to kaga ya za su yi shahira. to wanda ya shaida yana raye a daidai lokacin da aka ce al'umma baki ɗaya sun ɗau azumi to ya shaida wannan lokacin kenan da shi za ya azumi shi ne mu irin wannan ra'ayin ne waraye da gaske da sai wasu haka yake ko ɗalibin ke gani ba za su karɓa ba shi ne haka yake Allah ya kyauta na warin sura na'am ake ilallai na eh, cewa sai dare sai ta yi nuna sosai <laughs> shi ne gaban da za mu shiga a gaba wato kuma yanzu mun gama yin na alfijir ne da sahur ko to za mu zo mu na faduwar rana da kuma buɗe baki cewa a cin musu ilan ilallai laila a nan ne kawai in rana ya fada an shiga lai za mu zo mu bayani insha Allah da ba wai dare dare duk gaba ɗaya ba duk wannan shine muke magana mutum kawai ka fassara wato nasi da iya ɗan abin da ya sani na na na larabci ko na ɗan karatun shi wanda bai kai ya komo ba Allah ya kyauta na aka wannan ba na'am haka A'a, Ai, eh, gaskiya A dama duk wanda yake a halin tafiya, shari'a ta sauke mishi wajen cin azumi. Yana da zaɓi. Kun ji tambayan shi? Shi da suke aikin tuka mota suke tafiye-tafiye. Ba su nan garin ba su nan garin. To wani lokacin tafiyan zai kai su sun isa wani waje a yi buɗe baki su rasa abin da ma za su buɗe bakin da shi a irin yanayin da suka samu kansu kuma su ci gaba da harkokinsu har gari ya waye a haka bai ci komai ba ga shi kuma bai yi abin nan ba za mu zo mu ji ma game da yadda shari'a ta hana wannan al'umma mu rinka yin misali shine saɗi zarce ka haɗa azumin jiya da na yau ba tare da ka ci komai ba to shine sai ke cewa idan ya haƙura da azumin da ya waye garin shi shin wannan yayi daidai sai muka ce dama shi yana a halin tafiya kuma Allah ya riga ya yi wa mai matafiyi sauki na yin azumi musamman matafiyin da kuma ma zai ƙara shan wani azaba da wahala to shi laifi ne ma ya azumin duk za mu zo mu ji insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace dan wa masu albarka nan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum akwai muhazaran mata an jima insha Allah karfe goma a masjidu Ali bin Abi Talib